Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan a mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na karshe a yau alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Shekaru 57 da samuwar 'yancin kan Najeriya to amma manazarta na ganin har yanzu kasar ta kasa shawo kan matsalar rabuwar kai da ke addabar 'yan kasar. duk da yunkurin da gwamnatoci suka shayi tun daga samun yancin kai ya zuwa ƙarshen yakin basasa har kawo yanzu domin tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasar ana ci gaba da samun rarrabuwar kawuna musamman ta bangaren addini da kabilanci da kuma bangaranci. To sai ku kintsa abin da za mu so mu ji ra'ayoyin ku kenan a kai yau kafin mu buɗe rayuka domin kuma ba ku damar bayyana ku kan yadda kuka cika shekaru 77 ko kuma yadda shekaru cika shekaru 77 din nan suka shafi rayuwarku. Za ku ji abin da masu fashin baki suke cewa dangane da haɗin kan ƙasa. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni masu are assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya jagoranci karamawa da nuna alhini ga waɗanda harin da aka kai a las vegas ya rutsa da su a daren jiya ta yin shuru na wani ɗan lokaci a fadar white house da ke kusa kusurwarta da ke fuskan doguwar husumiyar nan da ke cikin birnin washington wannan dai shine kisa mafi muni da aka taba samu baya bayan nan a tarihin amurka wanda har mutane 58 suka mutu kan 515 suka samu rauni shugaba trump ya ba da umarnin a saukar da tutoci kasa-kasa kuma yanzu haka ya shirya ranar laraba zai tafi birnin las vegas din domin ta'aziyya da jaje da kuma jinjinawa 'yan kwana-kwana da masu ba da agajin gaggawa. Trump ya ce wannan aikin shaidan ne tsantsa kawai yanzu dai 'yan sanda da masu bincike na ta tarayya ba san dalilin abin da ya sa mutumin mai suna Stephen Paddock dan shekaru 64 da haihuwa ya aikata wannan aika-aikan ba. Majalisar Zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai ta ce kuri'ar raba gardaman da aka gudanar a Catalonia na kasar Spain ya saba wa doka amma kuma majalisar ta yi kira ga ƙasar ta spain da ta fara tattaunawa da yankin mai magana da yawon majalisar zartarwa mai kasashe 28 na majalisar tarayyar turai ya faɗa yau litinin cewa tashin hankalin ba zai haifar wa demokuraɗiyya ɗa mai ido ba majalisar a sanarwar da ta fitar a shafin twitter tana cewa wannan lokaci ne na haɗin kai da lumana amma ba rabuwa da faraka ba a cikin jawabin da aka nuna ta gidan talabijin jim kaɗan da kammala jefa kuri'an shugaban yankin na catalonia charles pendigumot ya ce catalonia ita ce ta yi nasara a wannan jefa kuri'an zamowa ƙasa mai 'yancin cin gashin kanta kuma ya kira ga ƙungiyar tarayyar turai da ta daina kawar da kanta akan wannan al'amari sai dai gwamnatin ƙasar ta spain ta ce ƙasa ta ƙi ƙasa ƙasa ta ce ba ta yarda ba Prime Minister Thailand ya zo ziyara a fadar White House wanda wannan wata karamawa ce ga shugaba na soja da ya yi juyin mulki a shekarar 2014 kuma ya kememe ya mika mulki ga farar hula. Yanzu haka dai shugaba Trump da matarsa sun karbi bakuncin Perut Chan Ocha shi da matarsa a White House inda shugabannin suka tattauna. Ganawar ta shugaba Trump da Perut ya tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da kotun ƙasar ta Thailand ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru biyar ga tsohon Prime Minister ƙasar Yingluck shinwatra saboda samunta da laifin yin sakaci da aiki. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama na Amurka sun soki wannan gwamnatin sojan ta kasar ta Thailand saboda juyin mulki suna zargin matakin da janyo take haƙƙin bil'adama da 'yancin dimokuraɗiyya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau litinin ne jami'an majalisar ɗinkin duniya za su kai ziyara a rakine bayan mahukuntar sun ɗage wannan ziyara a satin ta gabata yayin da adadin musulmai na 'yan jinsin rohingya da ke tserewa fadar da ake yi a arewacin ƙasar da ya shafi mutane kusan rabin miliyan guda jami'an da suka hada da mai kula da ayyukan haɗin gwiwa na majalisar renata locke deslane da wakilin shirin samar da abinci kuma mukaddashin ayyukan haɗin kai da minisco scalpeli da babban jami'in kula da 'yan gudun hijira suna cikin jerin tawagar da suka kai wannan ziyara ta yau kamar yadda majalisar ta ruwaito sai dai ba a bayyana irin abin da waɗannan jami'an uku so gani ba a wannan wuri da suka kai ziyara inda aka bayyana cewa an samu yawan kone-konen wurare mallakan musulman da ƙauyukan na rohingya tare da aikata fyaɗe kisa da kwasan kayan mutanen tare da dasa bamamai kamar yadda mahukuntar ta miyama suka ce rikici da ya barke ne a ranar 25 ga watan agusta bayan da wasu 'yan ta'addan rohingya su kai wa wasu jami'an tsaro na ƙasar hari abinda ya sa jami'an suka ɗauki matakin fansa sai dai yanzu haka mahukuntan kasar sun ce tun da ga ranar biyar ga watan satumba ba sake samun wani tashin hankali ba amma dai kuma an dakatar da wannan bai dakatar da kwararan dubban 'yan jinsin na rohingya zuwa kasar bangladesh ba nan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda aka yi bikin cika shekaru 77 da samun 'yancin kai jiya. Wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya yi nazarin ci gaba da kalubala da kuma makomar kasar a wannan rahoto da ya haɗa mana. Shekaru 57 da samuwar 'yancin kan Najeriya, to amma manazarta na ganin har yanzu kasar ta kasa shawo kan matsalar rabuwar kai da ke addabar 'yan kasar. duk da yunkurin da gwamnatoci suka shayi tun daga samun yancin kai ya zuwa karshen yakin basasa har kawo yanzu domin tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasar ana ci gaba da samun rarrabuwar kawuna musamman ta bangaren addini da kabilanci da kuma ɓangaranci wannan lamari a cewar shehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello bada baya rasa nasaba da irin yanayin kasar ta Najeriya da kuma ta. A tafiyar ta kasance da wuya kwarai da gaske saboda ita Najeriya ƙasa ce wadda ke da yawan mutane kuma tarihanci ƙasa ce wadda ke da lardodi daban-daban da kabilancinsu da makamantansu da sarakunansu. To a lokacin da aka ce za a haɗe a yi tafiya iri guda duk da tarbiyyar su daban take wasu kuma wurarensu a nan ne kasuwanci na Najeriya gaba ɗaya yake so kuma su kuma dole wannan abin ya amfane su. to irin in an kai irin wannan gamin gamgiza ana tafiya tana da wuya kware da gaske wannan shi yasa aka samu wannan juyin mulki da aka samu na farko kuma wannan juyin mulki ya kawo muna tuhumar tuhume tsakankanin mu manyan kabilu sai zan kowace tana tuhumar daya domin juyin mulki ya zo da kashe-kashen shugabanni. Garba Muhammad wani kwararren ɗan jarida a Sokoto na daga cikin masu ra'ayin cewa 'yan siyasar ƙasar ne ke hura wutar rarrabuwar kan 'yan Najeriya lamarin da a yanzu ya haifar da yawaitar kalaman nuna ƙiyayya da bangaranci a tsakanin su. Murtala ko da an kaɗa Najeriya akwai waɗannan abubuwa sai dai ga yanzu na son ka fi tsamari domin idan ka yi la'akari ko waɗancan shugabanni da suka shuɗe waɗanda suka yi gwagwarmayar samun 'yancin ƙasar nan idan ka bincika irin su Awolo Nnamdi Azikiwe Margayi Tafawa Balewa su Sa Ahmadu Bello za ka samu akwai wasu lokuta da suka ɗan furta kalamai irin kamar na son da ya ɓangaranci amma ba su yi muni ba domin ba su fito irin haka ba kamar yadda ga yanzu. To sai dai wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abubakar Kantoma yana da ra'ayi bamban. Mafi karfin abin da ke kawo muna ga matsaloli wallahi addini ne ba siyasa ba ce. To sannan kuma su ko mu da kiristoci da musulmin mu ido ruhe suka biya shugabannin ga addina. Ba su iya bambanta cewa misali shugaban coci yana da dangantaka da shugaban kasa ta addini saboda haka duk maganganun da yake ba su rasa na ba da siyasa mu ma musulmi ta wannan malaman mu a da ke da dangantaka da shugabanni a siyasa to shi kuma karamin mutum abin da yasa ake ta ci gaba da yaudara ta saboda duk da rigimar ta tashi su waɗannan manyan ba su kusa ɗiyan su ba su kusa shekaru ɗari da uku kenan da ɗaura aure tsakanin arewaci da kudancin najeriya zuwa ƙasa ɗaya a shekara ta alif da ɗari tara da goma sha hudu to amma masu lura da al'amura na ganin kalubalen haɗin kai na shafuwar matakin ci gaban ƙasar ya zuwa yanzu idan aka kwatanta da sauran ƙasashe irin ta a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Haka yake to kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda cika shekaru hamsin da bakwai da samun 'yancin kan Najeriya ya shafi rayuwarku. To kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a na Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yaƙi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, Madalla, kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda cika shekaru hamsin da bakwai da samun 'yancin kan Najeriya kamar yadda aka yi bikinsa jiya. ya shafi rayuwarku kama daga haɗin kan ƙasa ilimi cinikayya ya wato wane ne ya samu daman wane ne bisa layi wane ne bisa layi to yaya to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC muna dan samun targaɗen layi. Wane ne a bisa layi a Oshun? Alhaji Allahu sarkin Yarbawa Jarma. Ah, sarkin Yarbawa barka da samun layin. Harkar ku da yamma. Yawwa, to lafiya lau an yi an yi bukin cika shekaru hamsin da bakwai da samun yancin kai lafiya? Lafiya lau. Yawwa, to ina gudun ka ga shirin. ha mu muna da shawara to madalla yawwa a ba local government yanci shi ya fi kusa da jama'a mhm. to madalla yawa to to daga daga jihar Oshun kuma bari mu nufi Gombe wa alaikum salam wa ke bisa laya Gombe Kuna magana da Abubakar Barde ne daga Tango suna kayan local government gwamnan state. Yan wato mana Abubakar barka da cika shekaru 57 da samun yancin kai. Fatan alheri a gare mu duka 'yan Najeriya da duniya baki daya. Allah ya mana alheri. Kuma a Gombe nan ina yi wa jihar mu fatan alheri shekara ishirin shekara 21. Allah ya zafarta wa shugabannin mu da suka riga mu gidan gaskiya daga samun yanci zuwa yanzu da wanda suke kan mulki musamman shugaba Buhari Allah ya kara masa kwazo da karfin gwiwa ya bashi ikon kammala mulki lami lafiya. To madalla Allah ji roƙon bayin sa to bari mu nufi Niger wake bisa layi a Niger. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. kuna tare da umma ma'ala ali shugaban kula mulki arewa a nan dogon nuki a cikin yankunan nijar yawa to ina so in ba na ra'ayi na wanga murna ta mm. same mu mu yan Najeriya mm. da samun yancin kai shekara hamsin da bakwai kawai da ke kai. to lallai mu ma mun sha ji haka nan kisan Najeriya shugabanni da yawa sun yi riko sun yi riko har ba iyaka amma yanzu ba wani lokaci da muke cikin gani ana cikin matsaloli kwarai kwarai mm. don Najeriya lallai wanda santa da ta sake bisa ga ga lokacin da tun an shugabannin ne kwarai kwarai sun yi kusan goma ma Najeriya ni kuma ina mutu ina mu na da samun yanci kai ɗari bisa ɗari Najeriya na gode muku kwarai 'yan Najeriya kuma kun sallah lahiya lau. daga Nijar ni na umma mala Ali daga dogon taskin jamhuriyar Nijar. Yawa to Malam Umma mun gode to bari nufi mu sake komawa Gombe wake bisa laya Gombe. Bello Alhassan ne daga Gombe. Yawa to Malam Bello sai a dan nisanci rediyo ko kuma a kashe shi baki ɗaya dan yana dawo mana. Na kashe ma. Yawa to madalla. Lallai muna murna da samun mu na shekara kusan hamsin da bakwai sai dai ba cin gaba to eh to talakawa suna wahala shugaban kuma ba su kula da mu ba ga kuma wahalan samun abun rayuwa na duniyan nan maimakon su kula da talakawan ba su kula da talakawan ba sai kansu kawai suke kula da shi to amma cin gaba kan babu shi to to menene ya kamata kake gani ya kamata a yi malam bello abin da ya kamata a yi kaga da wayanda suka gama makaranta kamata su yi a ba su aiki wayanda suke neman makaranta ya kamata a bude kofa a sa yara su yi makaranta amma yara suna neman makaranta requirement din sai su samu requirement din amma a je ba a samu makarantar ba ba a samu an dauke su ba To Malam Bello da fata hukumomi sun ji wannan shawara taka to bari mu nufi Kaduna. Kaduna wake wa alaikum salam wake bisa layi. Sunana Adnan dan baiwa daga karamar hukumar Lere. Wato barka da bikin samun yancin kai. Wato gaskiya ina mai farin ciki da wannan rana da Allah ya kawo mu na samun yancin kanmu na Najeriya. Mm. Kuma bayan ka ina ma shugaban mu Muhammadu Buhari addu'a. Allah sarki sai kuma layin naka ya tsike. Kana tare da mu? eh ina ina mai farin ciki da wannan rana da muka samu ina taya shugaban kasan mu Allah ya taya shi riko Allah ya bashi sa'a akan mulkin shi kuma ina eh, taya dukkan yan uwa da abokan arziki na Najeriya gaba daya Allah ya sa a gama lafiya dan bawa da karamar hukumar da wato mun gode da wannan addu'a da kuma kyakkyawar fata to bari mu nufi sakwato eh, Wake bisa laya Sokoto To Malama Gires kina magana da Kasimu Aliyu Sadonin matasan Asada a jihar Sokoto kuma mai ba da shawara a kungiyar kafafen watsa labarai da cigaban kasa ta jihar Sokoto. A ah, babban magana to Malam Kasimu eh, ba mu shawara ya kake gani za samu cin gaban ci gaba da samun kasancewar Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. To na harko dai ina taya dukkanin 'yan uwana 'yan Najeriya maza da mata murnar shekara hamsin da bakwai da samun yancin kai a daga tura mulkin mallaka na burtaniya mm. sa'an nan ina kira ga dukkanin al'ummarmu mu kasance masu ƙoƙarin ganin cewa an samu haɗin kan juna faɗace da juna ba namu ba ne mm. mu yi ƙoƙarin ganin cewa mu a matsayin matasa mu zama matasa masu son ƙoƙarin kawo ci gaba tun daga matakin lokacin gamin jiha da ma kasa domin matasa yanzu kasashen da ake tasowa yanzu gaskiya matasa ne ke zama shugabanni ba su zama masu ɗaukar makamai suna kai ma 'yan uwansu juna hare-hare ba To sai kuma Yobe bari mu nufi Yobe mun gode Kasimu wake bisa laya eh, jihar Yobe. Mun ban je mai da ke garin To madalla eh, eh, barka da warhaka ina gudunmuwa ka ga shirin. a shirin nan babba da gudunmar da zai yi mu dai muna muna da ta shekara hamsin da hamsin da uku da samun yankin hamsin da bakwai hamsin da bakwai da samun yankin najeriya eh. gaskiya an ci gaba sosai ya ci gaba sosai da samun yankin najeriya saboda abubuwa da yawa na ci gaba sun samu a najeriya shugabanninmu sun zubuta amana abubuwa masu kyau na alheri wanda yake muna amfana da haka gaskiya mun ji daɗi alhamdulillah To, madalla ga yobe kuma lokaci ya kwace mana sabiri da haka dole mu ja birki nan gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan rana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. juma muna fatan mun same ku kalau a wani sabon shiri na labaran wasanni yau zan fara da fankamar da kocin kasar zambia western yaren da yake yi na cewa ba wata dabara ko su dabaru da najeriya za ta yi da zai hana kungiyar shi kaiwa ga shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a rashin allah ya shekara mai zuwa yana wannan magana ne yayin da najeriya da zambia din suke shirin su yi karin bata karfe in allah ya kama ran bakwai ga watan nan na oktoba a garin uyu da ke can najeriya su dai 'yan kungiyar ta ci polo-polo da zambia din wanda yanzu haka suna kasar ghana suna jiran wanda lokaci ya zo kuma suna horar da kansu su kaɗai ne yanzu tsakanin najeriya da isa wannan gasa ɗin ta duniya da za a yi a rasha ɗin kuma idan har allah ya su 'yan zambiyan sun gujewa a ci su a wannan wasan da za su yi to za su ta jan daga kenan har lokacin da za a yi wasan ƙarshe na samun cancanci shiga inda bayan sun gama wasa da najeriya din za su koma su yi wasa da kamaru najeriya kuma ta gwabza da 'yan algeria wanda 'yan zambiya din suka yi ci har sau biyu Najeriya ta taba cin Zambia har biyu da ɗaya a wasan da suka yi a Indola a watan Oktoba da ya wuce na shekarar da ta gabata kenan amma tun daga lokacin 'yan Zambiya sun kware sun gwane kuma sun samu yara majiya ƙarfi suna amfani da su a kwallon tasu shi yasa har ma yanzu sun fara tunanin cewa su za ta je wannan gasar cin duniya wanda in ta je din shine karo na farkon farko to yayin da wannan take faruwa ne jaridar daily trust take bada labarin cewa su hukumomin kwallon najeriya yanzu sun gayyato 'yan wasa guda 23 da za su saka domin su yi wa najeriya wannan wasan da za ta yi da zambia hukumar kwallon kafar ta najeriya a sanarwar da ta baya ta ce waɗanda aka gayyato sun hada da michael obion da shine captain da odion igalo wanda ke zaune a china da kuma victor moses da ke zaune a ingila ko bayan su akwai su ahmed musa da ke lece yana cho da moses simon da anthony nwakema da su abdullahi shehu da dai sauransu. to sai a wasan premier league inda liverpool da newcastle suka tashi ba karebin damo suka ci juna ɗaya da ɗaya a wasan da suka yi jiya a babban filin wasa na st james park sannan wasan la kuma rikicin da ake a catalonia inda mutane suke neman su balle daga kasar spain ya tilasta sa barcelona ta yi wasa kuma ta ci la spam a ci uku da babu a wasan da suka yi a cikin wani filin wasa na kamnu wanda ba kowa a cikin shi yanzu da wannan nasarar da ta samu barcelona ta yi ci bakwai a wasanni bakwai da ta yi kenan a cikin wannan wasanni na la liga a da an yi zaton wannan wasan na jiya din za a soke shi saboda wannan rikicin da ke gudana a can catalonia inda kamar da muka ce mutane yankin suke neman su balle daga spain suka bi kasar kansu da kansu kamar dai an ci gaba da yin wannan wasan ko da yake baya da yan kallo jama'a abin da ya sauka labaran wasan na wannan litinin kenan sai watan allah ya kan ku huta lafiya ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayi ko kuma matsayin gwamnatin Amurka. Sharhin na yau zai yi magana ne akan furucin da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi kwanan nan akan yaduwar muggan makamai a wajen wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mr. Tillerson ya ce ƙasashe ko kuma gwamnatocin da suke son su kera makaman nukiliya da sunan bunƙasa matakan tsaron ƙasashensu da ƙara martabarsu ƙasashe ne da suke da bahaguwar tunani ya jaddada cewa abin da ƙoƙarin ƙera muggan nukiliya ke nufi shine mai da ƙasa saniyar ware da kuma sa ido da bincike sosai daga ƙasa da ƙasa hanyar da ta fi dacewa ko kuma hanyar da aka tabbatar za ta inganta matakan tsaron wata ƙasa da ci gabanta ita ce mu'amala da sauran ƙasashen duniya da bin sahunsu wajen mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. Sakataren na harkokin wajen Amurka ya yi nuni da abin da ke faruwa a zirin Koriya a zaman misali. While North Korea has shunned the international community and let its people starve while it relentlessly pursues nuclear weapons, South Korea has opted not to pursue nuclear weapons. Ya ce a yayin da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi biris da kiraye-kirayen ƙasashen duniya ta bar jama'a ta cikin yunwa ta yi zaɓin ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya makwabciyarta koriya ta kudu ita kam ta yi zaɓin kin ƙera makaman nukiliya ta yi zaɓin yin mu'amala mai kyau da sauran ƙasashen duniya a saboda haka koriya ta kudu ta zama ƙasar da tattalin arzikinta ke bunƙasa da wajen ninki ɗari fiye da makwabciyarta koriya ta arewa Mr. Tillerson ya ayyana cewa babu abin da ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya ke jawo wa Koriya ta Arewa illa ƙara maida ta saniyar ware. Ci gaba da yawa Amurka da sauran ƙasashe barazana ba zai samar wa gwamnatin kariya ba, maimakon haka ƙasashen duniya za su ƙara ƙarfafa ƙuduri da aniyarsu ta tunƙara tsokanar faɗa daga Koriya ta Arewa. baya ga haka kuma mr sullivan ya ce akwai darasi ga kasar iran wacce ita take tsara nata hanyoyi na kera makaman nukiliya sabanin yarjejeniyar hana yaduwar muggan makamai da alhakin da ya rataya a wuyanta na mutunta ƙudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka wajaba a kanta. Iran seems keen to preserve for itself the option to resume such work in the future. Ya ce akwai alamar Iran ta yi wa kanta zaɓin sake farfado da shirin nukiliyar ta nan gaba, a yayin da kuma take marawa ayyukan ta'addanci baya a duk faɗin duniya da ƙera makamai masu linzami da za a iya ɗorawa makamin kare dangi da gurguntawa makwabtanta al'amura dukka akan burin ƙoƙarin zama ƙasa mafi tasiri ko ƙarfi a yankin. Mr. Tillerson ya ci gaba da cewa tun ƙara ƙalubalen yaduwar muggan makamai alhaki ne da ya rataya akan dukkan ƙasashen da ke buƙatun ƙara zage dantse daga dukkan ƙasashen duniya. Da farko, a hana yaɗuwar muggan makamai da kuma ƙaddamar da dukkan ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. To, amma kuma ya ƙara da cewa mutunta yarjeniyoyi da ƙaddamar da ƙudurorin kaɗai ba za su wadatar ba. kawo ƙarshen yaɗuwar muggan makamai yana buƙatar amfani da wasu kafofin iko da suka haɗa da dabarun diflomasiyya da aza takunkumin tattalin arziki da yin abin da ya kamata idan kuma ya zama wajibi a yi amfani da ƙarfin soja. Mr. Tillerson ya ce ko ba jima ko ba dade dukkan ƙasashe suna da alhakin tabbatar da duniya ta kasance inda ba a fuskantar barazanar nukiliya. wanda idan aka kuskura aka samu barkewar yakin nukiliya masifar da ka biyo bayan haka zai shafi dukkan kasashen duniya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Jummai Ali da fasarar sharhin da kuka ji kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban amurka donald trump ya jagoranci karamawa da nuna alhini ga waɗanda harin da aka kai a las vegas ya rutsa da su a daren jiya ta yin shiru na wani ɗan lokaci a fadar white house da ke da kusurwar da take fuskantar dogon husumiyar nan da ke cikin birnin washington wannan dai ne kisa mafi muni da aka taba gani a baya bayan a tarihin amurka wanda har mutane 58 suka mutu kana 515 suka samu rauni shugaba trump ya ba da umarnin a saukar da tutoci kasa-kasa kuma yanzu haka ya shirya laraba zai tafi birnin las vegas domin ta'aziyya da jaje da kuma jinjinawa 'yan kwana-kwana majalisar zartarwa ta kungiyar tarayyar turai ta ce kuri'an raba gardamar da aka gudanar a catalonia na kasar spain ya saba wa doka amma kuma majalisar ta yi kira ga kasar ta spain da ta fara tattaunawa da yankin mai magana da yawan majalisar zartarwa ta kasashe 28 na majalisar tarayyar turai ya faɗa yau litinin cewa tashin hankali ba zai haifar wa mulkin demokuraɗiyya ɗa mai ido ba prime minister thailand ya kawo ziyara a fadar white house wanda wannan wata karamawa ce ga shugaban soja da ya yi juyin mulki a shekarar 2014 kuma ya ƙi ya mika mulki ga farar hula To a gaishe ka jama'a masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a shafin mu na internet ko kuma muhawara a shafinmu na Twitter da Facebook. a mazadin ladan ibrahim ayawa da malama julie gresham da injiniya musulman tarawali da kuma hafsat da ma hafsat alheri ke muku fata alheri sai kuma gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana.